يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله a yau bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya mun dawo karatu cikin wannan littafi al'adabul mufrad na imamul bukhari za mu tashi a babi na ashirin da takwas haka ne ko muna bayani game da sada zumunci mun yi bayanin cewa 'yan uwanka mazumuntanka ne amma fa 'yan uwan nan ƙur'ani da kansa yi musu iyaka saboda in an ce yan uwanka duka mazumuntanka ne to duk duniya ma mazumuntanka ne duk duniya domin asalinmu guda asalinmu daga annabi adamu ne da hawa'u saboda haka sai aka ce yan uwa na kurkusa yan uwa na kusa mun ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da kansa yayi mana tahlilin yan uwa na kusa lokacin da aka ce wa anzir ashiratakal aqrabina ko sai ya fara fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam fanada ya bani ka'ab bin lu'ayyi sai ya fara da bani ka'ab bin lu'ayyi muka bayani kadan daga cikin abin da malamai suke bayani <clears throat> wato 'yan uwanka an kasa su kashi uku ne a wannan hadisi manzo Allah ya kasa 'yan uwa kashi uku iyayenka hudu na farko da kuma iyayenka hudu na biyu sai kuma daga wannan hudu na biyu abin da ya gaba daga iyayenka hudu na biyu to abin da ya baya kenan za a ce ko gaba oh, to diyan da ka fassara shi dai to in ma gaba ka ce in baya ka da diyan da ka gane shi to waɗannan su ba wani maganar zumuncin da za ka sada amma iyayenka hudu na biyu to su mu bahi ne mutum ya sada zumuncinsu wanda yake wajibi su ne iyayenka guda hudu na farko babanka baban shi baban shi baban shi muka ce manzo Allah sallallahu muka ba da hadisi manzo ne ko muka ce Abdullahi Abdul Muttalib Hashimu sai abdumana ko ba su ne yayin manzo hudu na farko ba to kai ma haka ka samu yayin ka hudu na farko waɗannan su ake ce mu wajibi a sada zumuncin muka ce su kuma cikin akwai khusus khusus a cikin su sune waɗanda yake <clears throat> ba ku da alaka na aure to su wannan wajibcin ya fi ƙara zama wajibi wannan ba ana na maganar silale mata ba ko da maza ne namijin da yake da kai da shi dukan ku maza ne amma da ɗayan ku mace ne ba aure tsakanin ku to ya zama khusus kaman kai da babanka a ce da ɗayan ku zai zama mace akwai aure babu to wannan kaga khusus kenan da kai da kaninka ko wanka da ce ɗaya na mace ne akwai aure babu to irin waɗannan a cikin wannan class din na farko to su kuma khusus ake ce musu su waɗannan su ne wanda malamai suka ce ba maganar ma sada zumunci kawai ba hadda in kana da hali ka rika ba su kyauta in ba ka ba su kyauta to ba kayan ke zumunci ba zumunci kake ba wani abu kake na daban an gane wannan ko to za mu tashi babu silatul rahimi tazidu fil umri babin da yake bayanin wato kenan cikin fa'ida ko amfani da ake samu na sada zumunci yana ƙara umurin rayuwa hadisi na hamsin da shida martaban shi sahihi ne haddasana abdullahi bin salihi qala haddathani al-laythu qala haddathani aqilun an ibn shihab qala akhbarani anas bin malik anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wanda yake so a yalwata mishi a arzikinsa kisa cikin sayyid buhari ya zo da wannan hadisin a babin kasuwanci ina wanda yake so yi kuɗi akwai shi da ya ka ce eh to ga aikin da ake so ka yi ka da zumunci to kai iyayen na kama ba ka san su ba babanka ya yin shi da kannin shi ba ruwanka da su balantana baban shi ya yin shi da kannin shi balantana baban shi ya yin shi da kannin shi balantana baban shi ya yin shi da kannin shi balantana an ka dawo ka samu mazumunta khusus ba ruwanka Allah ya kare mu shi ya sanya sai ka al'amuranka na kunci yana kunci yana kunci ka rasa gane kan al'amari wa an yunsa alahu fi asarihi a jinkirta masa a gurbinsa a jinkirta masa a gurbinsa yanzu cikin jinkiri a gurbi ga imam bukhari ya rubuta adabul mufrad eh, amma gashi muna karantawa bayan shekara dubu daya da kusan biyu haka ne ko bayan shekara kusan biyu yanzu da barin buhari ba duniya ba ya kai kusan shekara dubu da biyu ba a dubu da ɗari biyu duka kaɗan ne babu to amma kuma ga littafin shi muna bi yanzu duk yawan mu nan wurin da wanda ma zo gaban mu in dai za su diba imam bukhari na kabarin shi na samun lada to da me man tafo Allah ya taimake mu kaga gurbin shi an an yalwata mishi gurbin sa sannan ko da ke wasu malamai suna maganan ba maganan albarkar rayuwa ne ba tunda wannan shi albarkar rayuwa kenan suna magana a shekarun ne ma za a ƙara so da kuma duk wanda ka ɗauka kana da mubarrar za ka iya kare shi wasu suna cewa yunsa alahu fi asarihi za a jinkirta mishi a gurbin sa a rayu shi za ta yi albarka gashi ya mutu amma kaman bai mutu ba yanzu wani aikin ibada ne za ka yi imamul bukhari bai samu ladanka ba don a cikin babin fiƙihu da tauhidi da me wani babi ne bukhari bai rubutu akai ba to do kaga yana na shi samun lada shi sa Allah ce inna allazina amanu wa amilus salihati falahum wanda suka yi imani suka aikata aiki na kirki su ladan su suna da lada ne gairu mamnun ba zai yanke ba zai kare ba ba maganan jigajigai jigogin tafiya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi to su kaga kuma to yaya maganan su Allah ya taimake mu duk wanda ke son waɗannan guda biyu yi kuɗi rayuwar shi ce albarka faliya sila rahimahu ya sada zumunci shi ke nan an gano nan ko asalin hadisi na hamsin da bakwai shi martaban shi sahihi ne haddasana ibrahim ibn munzir qala haddasana muhammad ibn ma'anin qala haddasani abi an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi hurairata qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul man sarrafu an yi lahu fi rizqihi wanda yake fata ya samu yalwa a arzikinsa wa yunsa lahu fi asarihi a jinkirta masa a gurbinsa ya mutu kaman bai zan ya mutu ba ko kuma ma a ƙara mai yawan shekaru fal yusil rahimahu ya sada zumunci saboda haka in akwai mai son ya dan samu abin hannun shi rayuwar shi albarka ya sada zumunci Allah ya taimake mu daga bakin wa daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk hadisan da suka zo a wannan babin guda biyu da malamin ya sa mana su babu wani hadisi mai rauni babi na 29 babu man wasala rahimahu ahabbahu ahlahu babin wanda ya sada zumunci cikin amfani da fa'ida da albarkan sada zumunci duk wanda ya sada zumunci to ahabbahu ahlahu hatta iyalai sai kaga suna son shi yasa mu yanzu kai da ka tattara naka ina ka wai kai baka so su yi alaka da kowa shi da kai za su fara fada kai ne wa abokin gabansu na farko kuma kai za su fara neman ranka hadisi na hamsin da takwas ma'abinan hadisin martaban shi hassan ne a habbahu ahaluhu to mu je hadisin mu gani me zai fassara mana idan lahu ne idan ahaluhu ne sai hadisin ya faɗa حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي أه؟ عن أبي نه آآ آه. عن مقراء eh sananne ne cikin daliban sahabbai an ibn umar qala man ittaqa rabbahu wanda ya taka tsantsan game da dokokin mahalici shi ake cewa taqwa kun san tsorala na da mataki da dama akwai taqwa ba tsoron Allah yake ce mishi ko akwai khawfu tsoron Allah yake ce mishi ko akwai khashiyatu ba tsoron Allah yake ce mishi ba ai suna da bambanci in an ce khashiyatu tsoron Allah wanda ke sanya kaka kusanka aikata aikin ibada ka nemi rahama ka nemi aljanna in an ce khawfu tsoron Allah wanda ke janye yake janye ka daga fada masaban Allah in an ce at-taqwa tsoron Allah wanda zai sa rayuwa ka rika taka tsantsan wa wasala rahimahu ya sada zumuncinsa nusi'a fi ajali kai kaga wannan wannan hadisin yana ƙara fito da cewa na ya ƙara mutum shekaru ko wato za a jinkirta mishi a ajalin shirin da zai mutu sai a ƙara mai shekaru shi fi ƙari shekarun da rigi shekarun ka shi fa Allah na abin da ya ga dama ne yawa Allah na abin da ya ga dama ne yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ilmul kitab shi fa Allah na na a rayuwa yana shafa abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama kuma sannan akwai wani ilimi wanda mala'iku ba su da shi akwai wani ilimi wanda Allah yake da shi mala'iku ma ba su da shi don ka san wannan yasa za ka ji so da yawa Allah na cewa kai yana fa abin da ya ga dama ne fa yana yin ma ya sha to wanda yake so mm, abin nan a dinkirta mishi adalin shi a ƙara mai yawan shekaru wasara maluhu duke shi ta rika haɓaka wa a habbahu ahaluhu ana kuma yasa nan da ahaluhu ne to wancan ahaluhu iyalan shi ya zama alakan shi da iyalan shi ya ƙara zama nagartacce to yi me wanda ya sada zumunci haka ne ko waye ke son waɗannan abubuwa? wanda ke son waɗannan ya sada zumunci albarka ne cikin albarkacin sada zumunci waɗannan abubuwa. mu ji hadisi na gaba haddasa na na na abu hamsin sittin ba na ba ɗaya? Hassan ne. Haddasa na abu na نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مقرا أبو مخارق هو هو هو العبدي قال ابن عمر من اتقى ربه wanda ya taka tsantsan game da dokokin Allah wa sallar rahimahu ya sada zumuncinsa unsi'a lahu fi umrihi za a ƙara mashi umurhi nan masu umurhi su gaba daidai wato ana yi ta matsa gaba dai sai dai an je nan shekarun nan fa ƙara su za a yi ƙara su za a yi wane sunanka sunanka muhammadu to in ya sada zumunci ku rubuta mashi saba'in in bai sada zumunci ba ku rubuta mashi talatin da hudu yi ya wuce ba mutane wuce an gano wannan ko wasara maluhu dukiyar za ta haɓaka wa habbahu ahluhu za ka ga gidan shi sai ya dunkule ya zama wuri guda kai kana ta jawo iyalanka wuri guda kana so iyalanka su dunkule gidanka ya zama wuri guda yayanka zama suna da haɗin kai kaza kuma ka watsar da zumunci hawa gida zai watsi babi na talatin babu birrul aqrabi fal aqrabi babin da yake yin bayani kai wajen biyayyan nan fa na kusa sannan na kusa me yake nufi da na kusa sannan na kusa hadisi na 60 hadisi ne sahihi حدثنا حيوته بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المكدامي بن معدي كريبا wannan sunan haka ya rubuta shi kullun da rubuta shi ana hadisin ko ma'adi kariba to wani lokaci zago an sa ma'adi yakrib sunan mutum ɗaya ne yanda ake rubuta larabcin nashi yanda aka tsuntsunta daga makhut littafin da ya zo a rubutun hannu wani lokaci ya'un ɗin ana rabe ta da kafin ɗin wani lokaci kafin ɗin ana haɗe ta da yawon nan wasu kaga an sa ma'adi ya karib shi ne in kaga an sa ma'adi kariba shi ne yana daga cikin sahabban da su kawai suna jiran mai aka cimmawa ne a ji a zatar yanzu idan mazala ya ce to ana neman shawara tattauna su sukan ce ya rasu laka ba mu dama mu dan je mu shakata mu duk abin da aka ce za a yi mu goro mu doni kace ba yayi aika za a ba sa yi a cikin sabo akwai da suke su ɗabi'an suke nan. su kawai me aka cimmawa me ake so a yi yau a je nan sai a haɗu a lahira shi eh, to kenan kuma galibi za ga malai ba suka buɗe tarihin ma'adu ya karib ba saboda tsakani da Allah yin ana faɗin jarumai a cikin sabbai wallahi na cikin na gaba domin ma'adu in ana in kana karanta ku bi tarihin shi don Allah in kana karanta tarihin sahabbai ko na motsa jiki ko na fada sai ka ga kan ba mutum bane in yana fada kan ba mutum ba saboda haka shi irin mutane ne masu shiru kaga aiko hadisan hadisin shi ne ya samu shi shi wani hadisi da samu a wajen shi shi kawai yakan zauna ne menene ake so a yau kuma in ya tunkari abu mala sai haƙuri sai haƙuri Allah ce muke mu da yake ba rijal muke bi ba ma'adi kariba dan shi ne annahu a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya sallam shi al-miqdam ibn ma'adi kariba na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah yusikum bi umma ummahatikum Allah na muku wasiya wajen zumunci waton ku kula da zumuncin iyayenku mata sun ma thumma kun bi ummahatikum yana muku wasici da iyayenku mata sun ma thumma kun bi abaikum sannan yana muku wasici da iyayenku maza sun thumma yusikum bil aqrabi fal aqrab sannan yan uwan nan naku dama can dai yan uwan an kakasa su an jawo maka yan uwanka ne na kusa aka ce ka sada zumuncin su ba wai yan uwanka duka ba kamar yana ce yan uwanka duka ne to a dukan mu yan uwanka ne to wannan fal aqrab din ina gaban qarab to shi da fili wato a wajen zumunci kuma mata ke gaban maza wato ko da hususiyan ne in an tashi yawan zuwan ziyara da kyauta to mata ake fifitawa akan maza idan aka ce ga mahaifiya ga mahaifi to mahaifiya ake fifitawa akan mahaifi wajen zumunta to idan aka zo kuma ɗan uwa ne haka fal'aƙar fal'aƙar wanda kuka haɗa uwa to shi ke gaba yanzu zai yiwu ka samu ɗan uwanka uwanku ɗaya ku ɗaya zai yiwu haka ko zai yiwu ka samu ɗan uwanka uba ɗaya zai yiwu ka samu ɗan uwanka uwa ɗaya ba an same saka haka ba to idan aka zo sada zumunci da kyautatawa to ɓangaren matan matan ake kallo wanda kuka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya shine za ka fara kyautata mawa sai na biyu na kuka haɗa uwa ɗaya sai na uku na kuka haɗa uba ɗaya kenan da a ce kana da kuɗi wani kuka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya to sai ka sai mai mota wani kuka haɗa uwa ɗaya sai ka sai mai mashin wanda kuka haɗa uba ɗaya sai ka sai mai keke kun ga wannan ko to wannan shine asalin karatun kuma wannan shine hausa suke da a karkatacciya sai su ce yan uba to wannan kuma shine shari'a sai su ce yan uba ko ba ka cewa to idan ka ce yan uba to shine shari'a haka nan in iyaye ne sai ka ga wan mahaifi ko kanin mahaifi yana tunanin ɗa ya daidaita su da mahaifin shi ba gaskiya ba ne ba gaskiya bane uba sunan shi uba wan mahaifi sunan shi wan mahaifi kana mahaifi sunan shi kanin mahaifi in ba ka sai ce uban shi kawai ya sani to kuma shine ka'idan in kai in baka bambanta al-aqrabu fal aqrabu to wani abu kake ba sunna ba a ba sunna kake ba ce, ai wannan in dakin su kawai ya sani ai dama shine shari'a haka ne Ɗan ɗakin nasu nan fa kawai eh, shi ne kuma ake magana haka ake yi shi ne ma sun mal'aka ku karanta larabta amma da ku samu malamai na ce muku kuma da baki muke birrul aqrabi fal aqrabi haka ma bukhari da babin sannan a hadisin ma yace thumma yusikum bil aqrabi fal aqrabi sannan ka'idan zumuncin ma ga baki daya al aqrabu fal aqrabu ake kallo ha akwai wanda ma dan uwanka ne ba wani tsakanin tsakaninka da su ko ba shi ne muka raba kategori uku ba in wanka ya masu ba ruwanka da su ba wani magana zumunci sai dai kun haɗu assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum uwantaka na yan uwantaka na gaba ɗaya wani ba suna wani zumunci ba haƙƙin zumunci ba saboda haka mata haka ake tafi da abubuwan a hankali a hankali a hankali in kana da halin da za ka yi daidaita su duka ka sai motocin ka ba wani buga da uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya da uwa ɗaya duka sai a yi amma in har ka bambanta su kai nufin ka bambanta su don ka tabbatar da suna take kuma aka yi. an gano wannan ko ko kuma ba halin ma ko kuma halin ɗaya za ka iya mawa to wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya kaɗai za ka fara ma inda halin ƙari fa to lalubuwa ya kuke uwa ɗaya ilolu kuke uwa ɗaya kuma yana wani gida ko ba ka ne ba da wanda kuke uwa ɗaya na ƙarshen ta yake nan gidan to yana wani gida shi za ka lalubo wancan daidai ke uwanku ɗaya shi za ka lalubo sai ka sannan sai shi sannan saiwa sai kuma ku hada uba ɗaya hadisi na 61 martaban shi abin ne hasan ne bi shawahid haddathana musa bin isa ai isa ne ismail ne ko ku rika kallo fa an ce ismail na ce isa ah, Allah sau'i eh gila rani dai yanzu ce ranin amma yi yanzu asbahi ne ko haddathana Musa bin Isma'il Ƙala haddathana in kun ga irin wannan tsallakin sunan duk ta ke gyarawa abubuwan da zai hakuri ne gama Allah da ya taimake mu qala haddathana خزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا abu ayyuba sulaimanu maula عثمان بن affan قال jaana أبو هريرة abu huraira ya zo mana ashiyatul khamis yammacin alhamis irin yau ko lailatul juma'a daren juma'a rana alhamis daren juma'a kai da labarin ba ku wani formula da ba karatun shi muke yi har manyan malamai nukan ji su wani lokaci ko zami ne ko kuma rashin abin nan kure ne na rayuwa yanda ake kirga kirgan wata fa daban kirgan kwanuka daban na ayyukan ibada irgan wata asalin irgan ranaku in ka duba alkur'ani za ka ga dare ne ake fara yi sannan rana ومن آياته wa min الليل al آياته naslakhu minhu an-nahar al النهار naslakhu minhu an-nahar idan za a tantance wata to dare ake farawa sannan rana amma ayyukan ibada rana ake farawa sannan dare ayyukan ibada ana so a tattance aliyau kai in an ce yawmu ana so ne a samu abu suke ba da yawmu a samu allailu da annaharu allailu plus annaharu is equal to alyawmu an gane ƙa'idan allailu plus annaharu is equal to alyawmu to yau dinnan idan ayyamu ake nema kadai a aikin ibada al-yawmu ake nema a aikin ibada to rana ke gaba da dare shi ya sanya salla sai aka ce an rubuta manna salla fil yawmi wal laila fil ita sallah da yake da yawmu take aiki ba da shahar ba to rana ake farawa sannan dare shi sa sallan farko a kowace rana su subahi in an yi su subahi sai a azahar, sai a la'asar sai a magriba sai a isha'i kwanukan yawmu na ibada haka suke idan aka ce arfa da yawmu take aiki sai a ce yau tara arfa an tsaya zai fara daga zawali rana ta kauce daga sama zai kare yaushe fitowar alfijir zai ƙara wani yaushe fitowar saboda shi ibada ne mai aiki da yawon amma duk ibada mai aiki da shaharu to wata dare ake fara sannan rana Ƙirgan kwanukan kuma haka nan kawai a sake shi ma dare ake fara sannan rana Ƙirgan kwanuka a sake ƙirgan wata kuma a dunkule dare ake fara sannan rana amma aikin ibada wanda ke ɗaukan alyawun to shi kuma rana ake fara sannan dare haka Allah ya tsara abubuwan karatu haka yake bi shi in ka bi shi a hankali a tsanake sai ya zo maka a yanzu idan za a kirga kwanukan idda ne wanda take kirga yau da ayyamu take aiki to da rana za ta fara lissafawa sannan dare wanda kirgan iddan ta sha da watanni ne darare za ta rike kirgawa sannan rana saboda haka in an sake ta fi ba'd yawmiha tulgihi shine fi kuma idan abu ana kirga yawmu sai yawmu ya cika ne cikakke sannan wannan abun ya zama ya nuna kamar misali ce ana kirga wani aikin ibada a ce kwana hudu ne ko kwana biyar ne ko kwana bakwai ne ko kwana goma ne to idan wannan abun ya faru a ba'adul yaumi to yulgihi wannan ranan ba shi a cikin lissafi ah, idan aka saki mace tana idda da kwanuka ne to wannan ranan da aka sake ta to ba shi a cikin lissafi shi tulgihi za ta yadda shi ne haihuwa shi ma ba da wata yake aiki ba yana aiki ne da alyamu fi ba'adul yaumi yulgihi idan aka haifan maka yaro a cikin wani sashe na yini to wannan ranar yadda ita za ka yi sai ranar ta biyo ba sai ka kirga kuma kamar yana ce duk ayyukan ibada masu aiki da alyawmu alyawmu to rana ne ake fara su bahi ne ake kallo alfijir ake kallo daga alfijir zuwa alfijir ake kallo sai a tabbatar da wannan aikin ibadan na alyawmu za da ka kaji an ce sallah sai ka ce maka filiyomi wallaila me yasa ake cewa al yawmi saboda al yana daukar ma'anan annaharu ne da al yawmi fil yawmi wallaila haka yake zuwa amma ho wannan karatu ne wanda zaka ga an yi nan an yi nan sai a saki mace sai ka ji wani lokacin wani malami ne sai ka ji na bar fatawa ce idan an rabu da miji da mata to da inda aka haifa inda da to yana hannun mahaifiya ne kuma ka'idan a buɗe haka yake a ƙa'id a buɗe amma haƙiƙa ba ka wani a ƙur'ani ba ka wani idan aka ce an rabu tsakanin miji da mata a kwanukan shayarwa ɗana wajen uba ne ba yana wajen uwa ba ne da an yaye yaro ɗa yana wajen uwa ne ba yana wajen uba ba ne shi ne zahir kuwa saboda akwai minci tsakanin arraza'a da alhazana arraza'a kullum ka ga raza'a qur'ani to na aikin uba ne gashi yana da nonon da bai da ruwa kuma shi zai shayar shi zai shayar shi ta Allah ce wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra har yanzu dai shayarwa yana hakan uba ne amma da an ce an yaye yaro yau to haƙƙin habana kuma na uwa ne to wani lokaci sai ka ga an rabu tsakanin miji da mata a da rigimar ragon suna wani lokaci sai abin yawon mamaki a kotu ma sai a yanki sai ka ji an ce ɗa yana wajen uwa ne kuma wani lokaci ma sai aka maka hadisin sallallahu alaihi wasallam da wata bayan Allah suka samu sabani da mijinta suka rabu sai ta ce wannan cikin nawa ne na ɗauke shi wannan cinyan nawa shi ne na shayar da shi ne wane daga cewa cinya na ne na shayar da shi kasan ta kawo ƙara ne amma halan hadana ba raza'a ba ta kawo ƙara ne amma halan hadana ba raza'a ba to tantance hadana da raza'a wahal da mutane ke hatta iddoji sai ka ga wani karatun wani karatun an kalmatsa shi an mushi da faduka dungurungun karatun ba haka yake ba sai a da dafa sai ya yamutse gaba ɗin ka rasa gane ya za a yi mata masu yin idda da jini iri-iri sai gansu kwatsam sun fada cikin masu yin idda da watanni wai saboda wani arif wanda arif yana da matakai wani abu ne ya bujuro sai jinin ya ɗan tsaya jinin ya ɗan tsaya zai fadawo jini fa ba ya ɗauke mata ne ta tsufa ba ba kuma yarinya ce ba ta jini ba sai ga an ɗauke ta cap sai ta fada cikin waɗanda ba sa jini kwata-kwata da sunan yaranta ko tsufa to irin waɗannan karatukan nika rasa lokaci sai ka ji an karatukan sun mutse sai dai ka shuru ka rasa gane su kai ta sa mutum a gaba amma dai wannan formula nike so in faɗi kawai shine duk lokacin da aka kirga wata kwanuka a wata a dunkule to dare ne ake kirga sannan me sannan saboda ai wata ana kirga wata ne watannin musulunci da ganin wata wata kuma ana ganin shi ne kafin rana ta fada kafin magriba yanzu yau ba alamis ba yau alhamdulillah ramadanan nan ba ranar alamis muka duba wata ba da aka gani kaga daren na juma'a na daren juma'a ne kuma daren ramadana ne amma wannan sallan magriba na wani rana ne na ranar alamin su kwanar juma'a sai ka ji kawai ce maka wai wannan mangaruban na ranar juma'a kenan kowace sallah a kowane rana da mangariba ake fara ake mangariba ce sallah ta ɗaya isha'i sallah ta biyu asubahi sallah ta uku eh, zahar sallah ta hudu la'asar sallah ta karki ko ba shi ne ba to ba aka sallah take ba ita sallah ba ta gini a wata ba ta gini a rana kenan idan ka tashi faɗin arfa sai ka ce arfa yana fara ne daga yawon tarwiyya arfa yana fara ne daga tarwiyya ke ranar takwas saboda ai wannan daren daren tara ne amma kuma ka zo ka tsaya arfa ɗin arfan ba ta ƙarewa sai alfijir ya ke wasu lissafi lissafi ne sai ku bi su a hankali a <laughs> da ka bane na ƙasa na shayarwa ai malam shayarwa yawa raza'a yau Allah ya da alheri raza'a shine lokacin da aka haifi yaro zuwa lokacin da za a yayi shi shi ake ce ma raza'a wannan da a wannan lokacin yana hannun uba ne lokacin da aka haifi yaro daga ran da aka haifi yaro zuwa ran da za a yayi shi idan ma shekara biyun za a yi haulaini kamilai wannan shekara biyun na farko yana wurin uba ne daga ran da aka yaye shi in mace ce zuwa ran da ta yi aure in yaro ne shi ne shakka wasu ka ce lokacin da ya kai shekara goma wasu ka ce a sai ya balaga yana wajen uwa ne yana wajen uwa ne kada aka ce a ce maka da yake yana wajen uwa ba dora maka haƙƙi za a yi ba kuma a saurara kuma ɗan zai ta bin mata ne saboda kishiyoyi mata a dunkule hukuncinsu an ka tara su a dunkule azzalumai ne mugayen ga maka in mace ba ita ta haifi ɗa ba ya bani ya bani shi ya sanya aka ce mata ake bi mace za a ba ta ɗa mijin a caje shi ya biya ta da kula shi da yake wa karatun shi muke yi ba ƙadara ne wato a caje shi ya biya ta ta rene shi kuɗin reno idan aka caje shi sai ta yana biyan ta kuɗin reno in yarinya ne har da za a aurar da ita iyaka in ta balaga ko ta zo ko an zo aurar da ita sai ta ce ku je wajen mahaifin shi ya yanke muku sadaki daga ran da aka kai ta ɗaki to shi ke na da mahaifiyanta haka ne shi ma idan duka biyan ka haɗa ma'uwan duka biya za ka yi yanzu zai yiwu a shayarwan ya zama matan ne za ta shayar da ɗan to shi dai mahaifin shi zai biya shayarwan iya yana da fuska guda biyu ko uwan ta shayar ko wata ta shayar amma reno bai rabu biyu ba uwa ne kawai ita za a yi caji kuma lallai sai an yi tufaki sai kotu ta shiga sai an samar da matsaya sai an samar da matsaya amma wannan in matsayar ba ta tsayu da kyau ba an baka zaɓi ko ita matan taka ta shayar ko kuma wata ta shayar shi sa fasa turbi lahu ukura amma hadana reno lallai da ya zama yana ƙarƙashin sa idon mahaifiya ne in ba ta nan ƙanwanta koyanta in ba su nan mahaifiyanta sai an ta yawo in an gama yawo sun ƙare ni malafikin suka tsara za a dawo ka kai ma ɗin ba a yadda ka riƙe ɗan ba sai a samu ƙanwanka koyanka ko mahaifiyanka mata dai ake bi kada ta dawo kada wannan yaron wajen renon shi ya kiliya da kishiya sai ya ƙarfi, in ya balaga ya dawo gidan ga ta gashi an gane ko ga ta gashi amma ku ya ƙuri kada ku kada mu koma wani abu dan dai haskawa ne kawai kadan in karatun shi ya zo ai saboda haka daren daren juma'a haka ake kirga kwanuka ga baki za zaka kirge watanni watanni darare suke zuwa kafin rana ko amma aikin ibada wanda ake kirga rana rana to ranan ne dai ake fara kirga sannan dare haka Allah ke abin shi yanzu ba zumunci muka yi ba duk asalin mutum ba mahaifin shi bane amma a zumunci sai aka ce mata mata ake bi ita shari'a haka take mata mata ake bayan mata mata ba asali bane maza maza su ne asali amma sai aka ce mata mata mata mata ake bi ko ya kuri mu gani ko da dai hadisi goma mu samu mu muna so ne ko da hadisi 500 mu samu mu karanta ko 1000 kafin abun nan mu samu kafin wannan watan ya kare in an ban mu ci gaba da karatu fa qala sai yace ina ma niki ne subhanallah yawato ashiyatal ashiyatal khamis lailatal juma'a wato yammacin alhamis daren juma'a duk kwanuka in zaka fade su a haka haka zaka fadin su duk wata in zai kama a haka zai rika kamawa amma kawai ce muku ayyukan ibada masu aiki da yawmu yawmu to rana ne ba ke farko ba dare ba to in ko kai makaratun nan da faduka to wallahi tallahi matsala za samu kuma ba wannan matsalan bane matsaloli da yawa ne zaka ji su sai ka ji amma mutum tambaya sai ka ji ya hada karatu da yawa wuri da ya ya ji gurgula shi kuma aka za sai dai ka shiru kawai saboda warware shi kuma aiki ne yana buƙatar natsuwa ne daban abu a hankali kuma yanzu duk cikin abin ke damu nan. yanzu ko ba karatu ne muke nan ba yanzu wani in son samu ne yana so a dafa duka ne yanzu ya za a yi gane duka komai da komai da rijalul hadis da ruwatu da waye da waye wani ma in yana karantar wani cikin wanda suke sauran shi akwai dan firamare da dan noziri da dan secondary zan university sai ci zai yi gaba ɗaya zai dafa duka gaba daya ya jiro maka littafai barkatai ya yamu dan kwakwalwa sai duka dawo kace an yi karatu kullum kace an yi karatu ban shekara goma ka gudu an yi karatu ya karanta baka san abin da karanta baka rike ko to ya za ya ce za a tusa maka karatu duka yanda ya zo duka haka zai tafi duka kom easy ne go easy shikenan shi yasa sai ga an sa littafin da bai ta karya karya ba ya kamata shekara biyu an gama shi sai a shekara goma ka dawo ka iske shi ake yi kuma ba abin da za a gane amma da an shi a hankali sai ka tsotsinci abin da aka tsotsinta Allah ka yafe mana kurakure fa qala sai yace uharriju ala kulli sabi rahimin lama qama min indina yana ba da labari lokacin lama kama min indina lokacin da abu huraira ya zo sai ya ce uharriju ala kulli qati rahimin duk wanda ya san yana yanki zumunci ya fita yaban majalisi na kare sauran karatu inji nan da yake uharriju ai ne ina tsanantawa wato abu huraira da ya shigo zai ba da karatu sai ce kai duk wanda ya san yana yanki zumunci ya fita ba da shi za a karatun nan ba shine zan maimaita fa qala uharriju ala kulli qati rahimin lama kama min indina lokacin da ya tsaya ya shigo ya zauna za a fara karatu ce duk wanda yake ya sadu yana yanke zumunci to ya fita ya zafafa ya tsananta falam ya kum ahadu ba wanda ya tashi in ji mai ruwayan hatta kala salatan bi karatun ba shi kuma sai da mimita ya sai da faɗa su uku da aka tashi karatu ba ta fatan ammatan lahu sai wani mutashi ya zagaye je zai gaida wata ‘yar uwan mahaifin shi ko ya ko kanwa na mahaifinsa kada sara mahamun du sanatai ne shekara biyu bai je gidanta ba a shaida abu hurara ce duk wanda yake zumunci ta shefta yana ciki amma kawai sai ka tashi tsal a ya zama mai kyau ba ya shiru ba dai gyara ba ne in gama da garan na je in gyara wani matsala shi Allah ya taimake mu saboda ai ko karatu ake yi in baka jin da kai ake to wani abu kake yi daban kullum ka je duk inda za ka je karatu a duniya in ka je karatun ka dauka ba kowa sai kai kadai kai ake kana karatu ne kana sauraron karatu ne dan ka gane ko ba ruwanka da kai ake yi ba wanda zai ana karatu ne karatu ma ba da Allah ke ba wato da mu ake yi kawai dan a bata mu a zage mu ban ƙara zuwa to aikin banza kenan ai da karatu da kai ake dan ka gyara wanda bai yake magana Allah ne ba shi ya san ka ne fa saboda haka ana kwankwasa a shi matashin nan ana zo kwasan shi ga yar uwan mahaifin shi shekara biyu bai je ba فدخل sai ta ce فقال da فقال ta ce masa, ya bunu a يا ya kai ɗanɗan uwana Ma ja a duka a ah, lafiya me kawo ka kuma hmm a ba abu hurairah sai kolo kaza wa kaza abu hurairah ne yawan karatun bai daɗi ba shi bai ma zauna an yi karatun bai kama fada wai a fita duk wanda ya san yana yanke zumunci ma an kore shi a makarantan ga cikin laifin koren makarantan majalisin shi kenan qal sai ta ce irji ilaihi fasalhu ka koma ka tambaye shi lima za zaka me yasa ya ga muku wannan magana sai wannan matashi ya koma qala ya tambaye Abu Hurairah sai Abu Hurairah ya ce sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ai naji manzon Allah yana cewa ne inna a'mala bani adama kun ga ayyukan bani adam turadu ala Allah tabaaraka wa ta'ala ana bijirwa Allah mahalicci ashiyata kullu khamisin yammacin kowane alhamis lalatar juma'a ranar daren juma'a shi sa za lama ma ai a wani hadisun ce shi sa nake azumi ko saboda akai ayyuka na fes, fala ya yaqbalu amalu ya rahmi amma me yanke zumunci ko yi azumi ranar ba za a kai ba azumin yana nan ana nan da aka ce ta ana ana kai mu mahalici ba wai dan bai san an yi ba ai kun ga ya sani ainihin ilimin ma da fayil din asali na wurin shi to sai dai mala'iku an ba su aikin sun karo za a karba a karba a aji inda yana da original ko ba haka ne ba sai hadisi na sittin da haddasa na muhammadu bin imran bin abi laila na حدثنا ايوب jabir alhanafi الحنفي عن ادم بن na عن ابن عمر ما انفق الرجل على نفسه واهله باب وني cewar wanda mutun zai makansa da iyalansa ya buha yana neman lada a wajen Allah ba a ci da abinci dan uwa da sunan izgili ka ce mai yaron ka kaza na askirin ko wani abu kawai ya ce yara. ba a haka sai gidanka kawai ana ba taka kani ba kana ciyarwa ne kana kokarin ka kare mutuncin iyalanka da mutuncin a kana yi ne na garari a ci a zubar wani shirme ne sai ka gama wahala kullum kana neman ce bane kana yau da bukale da fatan buhu muka samu lada ba a wajen Allah mutum ya nemi lada a wajen Allah illa ajarahu Allah ta'ala fiha sai ci Allah ko ya biya shi da sakamako wa bdari man ta'ul kafara fa da na kusa wanda kake daukan nauyin shi in ka tashi ciyarwa haka ne ko fa in kana fadlan in yayi saura fal aqrabal aqrawa na kurkusa da na kurkusa wa in kana fadlan in kuma akwai saura fa nawil kai ta bayarwa wato ruwan yace ka bada dama ka bada hagu ka bada dama ka bada hagu kai tai an gane ko tunda ka'idan ciyarwa na asali shine ka ci da kanka ka'idan ciyarwa na asali shine mene mutum ya ci da kanshi daga nan sai wa sai matan shi daga nan sai wa sai ƴaƴan shi daga nan sai wa sai iyayen shi a wani lokaci ne iyaye suke zama a wannan martaban lokacin da yake masu karfi ne wato da karfi a jikinsu suna zuwa su nema to wajibin farko shine ka ci da kanka ka ci da matan kai sai na zaka je ka nemo ka ci da 'ya'yanka waɗannan su ne wajiban farko sai iyaye lokacin da iyaye suke da ƙarfi suna neman nasu lokacin da iyaye suka koma ba ƙarfi isa Allah ce in ma yabluganna inda indaka bara. a da tsufa ya zo ƙarfi ya ƙare to ba maganan kowa kuma su ne first class sun dawo farko waɗannan an ture su gefe guda sai iyaye sun ƙoshi sannan za a yi maganan wata mata sannan a yi maganan wasu 'ya'ya in iyaye ba su koshi ba ba a magana su an gano wannan ko tsakanin kai ne da su lokacin da suka tsufa aka yi ne, wasu suka ce ko sun tsufa kai ne farko in buka cika koshi buka nemo a ina in yunwa ta kama ka je ina ka nemo wasu suka ce ko ko abinan abinan in sun tsufa bahayya sun zama suna gaba da kai don tsarin farko shine kai matanka 'ya'yanka sai su haka ne ko to in suka riga suka tsufa to duka waɗannan sun danna waɗannan ka je ka nemo sai sun ci sannan za ka ci sai sun koshi sannan za ka koshi sai sun tufatu sannan za ka tufatu sai sun katangu su lafiya lau zai kare su daga hasken rana da zafin rana da ruwan sama da iska da kura za su tsara kan mutuncinsu suna da muhalli sannan muhallin ka. an gano nan ko amma in suna da ƙarfi suna kazar-kazar a'a to ka ci da kanka ka ci da matanka da 'ya'yanka sannan su to idan a waɗannan wannan setin su ne ake gaba ake ba amma duk wanda ba su ba suna nan a matakin da suke amma al'aƙaraba fal'aƙaraba dama babin kenan babin al'aƙaraba ne fal'aƙaraba ko sai babi na talatin da ɗaya eh hadisi na nau ne hasanun bi shawahidin hasanun bi maza bi shawahidin sai hadis a a na 62 za'if. yau am yawa kun ga wani hadis za'if ne ko martaban shi amma kuma fa hadisi lafiyayye ne Allah ya taimake mu mu je hadisi na gaba saboda ai wannan hadisin ma'anonin shi akwai ruwayoyin da suka zo ma da wannan isnadin yake da'if yana a cikin da'if namu yana cikin da'if adabul mufrad amma ai kai wannan hadisin zaka ciro shi hadisin yawa wannan hadisin ba za ka shiro shi hadisai masu yawa sai babi na talatin da ɗaya babu la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'u rahimin wannan hadisi dai ne kuma bai inganta ba za mu karanta shi saboda hadisi littafi muke bi babi abin rahama ba ta sauka ga jama'a a cikin su akwai wanda ya yanke zumunci saboda zahirin qur'ani ya zai iya soke wannan ayi duk da yake wata kofi na sallatu sibanna ladina zalamu minkum khassa amma wala ta zuru zuratan wuzur ukura wannan an ce ba ta sauka ne kaga yi karo da ayoyi masu yawa hadisi na 63 wannan ta kowane bangarori in yazo da ifi ne حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا سليمان amma ta hadisin da ce gashi da ifi ne kuma labiye ne go za ku fitar da shi yayi za ku fitar da shi sab zai fita حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا سليمان ابو ادامين قال سميت عبد الله بن أبي أوفا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحمين ai rahama ba ta sauka akan wasu mutane wanda cikinsu akwai wanda yake yanke zumunci babi na 32 babu ismu qati'i rahimin hadisi na 60 da nawa da hudu حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أكيل عن ابن شهاب أخبرني محمد بن جبير بن متعم مرتبا حديث مرتبا صحيح نكون محمد بن جبير بن متعم أن جبير بن متعم أخبره جبير باش باي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا دي من قال شوى لا يدخل الجنة قاطع رحمين بايا شقاء الجنة واني wanda yake yake yanke zumunci wato kenan ba ana nufin ba shiga aljanna gabaki daya ba wato zai kurkuku a gidan wuta duk wanda yake yanke zumunci zai zai shiga wuta ya dan samu koda shekara 200 ko shekara 300 kafin daga baya sai zai shiga aljanna kaga abu ya lalace to yo wuta ko wanda ake dafa tuwo ne a gidanka za aka shi aka ce zamu tuna shige da namiji 30 ai ba dadi hadisi na 66 na da biyar mun kai karkin babin sai mu dakata wannan babin ah, martaban shi hassan haddasana hajjaji bin min halin kala haddasana shu'uba kala akhbarani muhammad bin abdul jabbar samaitu muhammad bin sabin annahu sami abu huraira yuhaddithu an rasulullahi sallallahu inna rahima shujna mun karanta irin wannan hadisin ko ai ita zumunci jijiya ce sauya ce min ar-rahman daga ar-rahman Ta Kulu za ta ce can baya mun faɗa tana da harshe kuma ga fasaha ya rabbi inni zulimtu ta kawo ƙaran mutane ya maliki an zalunce ni ya rabbi inni qutaitu ya maliki na an yanke ni ya rabbi inni inni inni sai ta jero matsaloli kamar irin yadda na ce irin rayuwar da muke yi wallahi mutum ya gyara rayuwar da yake yi ya'yan shi ya tsara lokacin zai riga kai su gidajen yan uwan shi yana gane shi tunda muna zamani ne wanda ake cike da rudu da rudewa da corruption noziri rayuwar noziri gabaki ɗin shi daga baya aka same shi gaba da corruption ne shi fitina ta sa kuma dole sai an yi shi amma in ba haka ba ai ba a so yaro fita sai ya shekara bakwai ya riga ganin suwa suke shiga a gidansu ya san gidansa da kyau ya san gidansu da kyau kafin ya fara fita a'a yaro na shekara ɗaya da rabi zai gaga da baban da maman an tasowa ga <laughs> yana magana fa sai ka ɗauke shi a je a so mushi wasu tarkace ya ci irin tarkacen nake saya su cizi ne su waye a tarkace idan yaro ya ci banda kashi ba abin da suke yaran nan wallahi tallahi sai kashi dole ka sai in kana da makaranta ka sai fo kaman guda talatin haka za ka high ranking suna kashi sun yi ciye-ciye waɗannan kayan kayan ba na nan masu shago shi na zuwa kashe musu kasuwa ba ne amma dai waɗannan tarkacen ba su da amfani goma ka je kasuwan amurra nan wallahi ka je ka so goruba da abin nan da menene da aduwa da taura yaron nan za ka yi tauri yanzu idan ka samu yaro ka ba shi taura ai masu makarantu duk muna gani ko goro ba can za gan shi ya zauna gefe guda yana ta gwagwaya ko an ko an fita break din ba za shi dambe ba amma wanda da ka ba shi ɗaunin tamalugu yana ta haya kan lamar ya shanye sai canis sai kashi ɗan jima zai zo ya hana su shi bai aiki ba ga dambe ga ya hana ku kuma ga za kowane ɗaya yaro an zama shi nan eh, ƙaryan banza ƙaryan wofi amma wannan kaje ka sai wasu yan ƙanana abubuwa ma da ake sai da su kamar wasu yan ƙanana ƙanana haka masu yawa za ga ana ɗaure su domin da buri mai buri samiya tsamiyan buri da ne duk irin waɗannan su ne gaskiya a fare shi a naɗe ma yaro da shi in ya sa ɗaya a baki in yana cin wannan taura mako goroba da yawon ya zo mm, mm, mm, kuma can ya samu yana da aikin da zike gaban shi bai gama ba amma ka je kan sai mishi wani ƙarya ya je ya taɓa wani abu wani hoda hoda gani. yana sa sai lamu ko sai fara zare zaren idanu ya fara neman nauni ya hada ya tashi ya dambe mai can an yi wa za su ji shi ka je ka zaga shi ne na shida abu ko na bakwai haka nan in an zo karatun shi gaba ɗaya bai saurari karatun ba yana can layin yan kashi ana nan ana karatu kuma ba za a fasa karatu ba don yana can ko za a fasa malama tana nan tana ta karatunta inda wani irin waɗannan yaran sai mata tana can tana ta karatunta shi kuma yana can an haɗa ta an nana shi wurin nani ta ya nane a can ya giki a can ya haɗe ya lalace Allah ya sauƙi saboda haka sai ka ga yanzu yara gaba ɗaya ba su san ƴan uwansu ba kuma a haka a rana ɗaya ko biyu da yaron zai zo gida ya huta an hura huta kenan wai ba wani lesson ne za a kirkiro yau a kirkiro shi ma saboda haka to kuma a buɗe kaza a buɗe wai ba za a yara ba za su saba da gidansu ba ba za su saba da ƴan uwansu ba ba za a kai su zumunci su san ƴan uwansu ba cikin gidan da suke rayuwa ma ba za su saba da shi balantana su san sauran ƴan uwansu wannan rayuwa haɗina shi ya sanya hudu wani tattalin da kake wata yayanka su haɗe wuri guda sai ga Allah ya watsa su kuma ne makaranta hadisin ba ba ma zai haɗa maka yayan ba saboda ka neman kana neman ka ware ka ware zumunci to kai ma sai Allah ya ware su ke sai su rikici Allah dai sauke saboda haka za ta ta kawo kuka an yanyanke ta an duk hanyoyin da za a yanka an yanke. sai jibu ha sai Allah ya bata amsa ya ce ala tarbina an aqta man qata'aki wa asilu man wasalaki ko kin yadda in yanki daga wanda ya yanki ki in sadar da wanda ya sadar da ke ka san ku zaka ce na'am duk wanda aka yanki da shi sai ya ji gidan wuta ya kurkuku na shekarun da ya sawwaka Allah ya kare mu da hadisin da zamu tsaya kansa insha Allah hadisi na 66 martaban shi sahihi ne حدثنا abi iyya eh eh sahihi sai hadisi sahihi ne 66 حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سميت ابا هريره يتعوض من اماره الصبيان والصفهاء naji abu huraira yana neman tsari kada Allah ya mushi tsawon rayuwar da zai zama yara su ne ke jagorancin mutane da kuma wawaye wanda ba san ciwon kansu ba mutum bai ma san shi waye ba bai san inda yake ba yanzu ina ya sa gaba bai sani ba ina kuma gushin shugaba shi na kaga wanda bai da yanzu kamar yaro ne karami sai ga ya kare halaka in ba kai ka janyo shi ba ya ke zato to kuma sai zama shugaban ne shine bai sabin da yake ba in ya kwashi al'umma sai yaya a sai da ta yi ya ce ina neman tsarin Allah kada ya kai ni wannan lokaci faƙala sa'id ibn sam'an fa akhbarani ibn hasana al-juhani annahu qala li abi huraira ma ayatu dhalik hasana dan hasana wannan kun sa ko su sunaye za ka gansu masu damirin mata shin sun hasana na daga cikin sunan da ake samu namiji da na mace a same ne ko ba zan faɗa ba muslima A za ga wani wane-wane gunnun muslima wannan uh, wannan hasanatu aljuhani ai akwai akwai wani daga cikin majigajigan sahabbai wanda lokacin da Umar Misr ta ki ya rubuta ma Burdan As ce na aiko maka da mutum hudu kowane mutum daya a fagen fama daidai ke da mutum dubu zai rika fada ne na mutum dubu ai cikin su wani wani sunan shi Sharhabilu ibn Hasana to shi ma ya kace ibn Hasana shin Hasana sunan namiji da na mace ne is an assignment to all kowa ya kokari ya fafata mun gani yawwa gashi ne bunu hasana aljuhani annahu qala li abi huraira ma ayatu dhalik yace me ko dikin wani mutumin shugaban kasa murtala rahmatu wannan rahmatun rahmatun bari suna Muhammad suna annabi bane murtada dai an san Muhammad ne ko wannan raham wannan wannan rahmatin at yayi to kaji shine wannan wannan wannan rahmatin shi sunan namiji ne ko sunan mace ko kun lokaci mutum yakan cire sunan mafi ya sa mace a wannan asame ne ko ai fafata ga dai hasana ibn hasana ko muna da hasana muna da muslima muna da wannan sunaye akwai sunayen da an san suna daukan sunan namiji da mace kaman sa'adu akwai Sa'adu ko amma ana iya ce ma namiji kuma sa'adu ai ah. <laughs> ka ji ji amma ba za a ce ma ai namiji ko Sa'adu ta, ba eh, gaskiya ne na sani akwai Sa'adu akwai sa'adun eh, amma sa'adu kawai wannan sa'adun kawai ana ce ma namiji ana ce ma mace ai ah, ah. mene dan gudu ko to akwai wasu sunaye maza da mata suna dauka ah, akwai wasu kuma sunayen wasu sula ke mata su kaman ah, abin nan ah, mun dai kuma faɗi sa'ar amma kaga salamatu da salma da salama kaga salamatu namiji ne salamatu manzala cewa khairur rajalina salamatu bil akwai su maguji cikin sojojin ƙasa a wannan al'umma na manzala sallam jarumi gurzo mafi jarumta a sojan ƙasa al'umma manzala shine salamatu amma yanzu ka sa ma ka suna salamatu sai ce oh sunan yaron ma salamatu sai kuma ba salamatu ka ce ba <laughs> kai sunan ɗanka salamatu saboda salamatu bil akwai ai kowa ya san shi jarumi ne maguji ne akwai lokacin da ya juya runduna a garin madina fashi kadai an zo an saci dabbobi a kan patrol da ake a cikin garin madina mutum ya ke sa mutum bibi manzala Allah yake sa ba a tafiya mutum daidai in tafi in patrol din dare ne bibi bibi bibi wani ya samu na sai ga barayi sun mutum karo gab da asubahi ga su su biyu ga shi sun in suka tun karo in suka koma kafin su ga manza Allah a akinsa da matsala in kuma suka suka bar su za su shigo ya ce matsan sabon ka je ga manzo Allah da matsala amma ka bani ni dai ai shi ya koma da rundunar sai ji nan ya kada bishiya sai su dauka mutane ne sai ji can ya tada kura sai ya bi can kafin su zo nan ya kurda ta nan ya fita can ya sai harbi lokaci ɗaya harba kibiya guda takwas ko tara sai harbi ɗaya su fita aka sai suka ɗauka mutane da yawa ne nan koshi kaɗai ne har ɗan saƙon ya koma cikin garin madina ya gama bilal bilal ya gama manzan Allah aka shela aka dawo masallaci aka ce da matsala aka gayyaci kowa aka kinsa duk da shi kaɗai can ya ruɗa sun ɗauka suna fara da rundunar na koshi kaɗai ne so kuma magujin gaske ne an taɓa wani wani wani kafin ya taɓa manzan Allah gatsi gatsi za a ce kowa ne kafin an rinka samun kangararru lokacin manzan Allah kawai ana tafiya ya ce wai cikin kuma maguji ne a jera daga nan zuwa madina ba wanda ya ce mashi kala ya sake faɗa na biyu sai sai salamatu ya ce wai sai ba ka ganin gasa abubakar a cikin da gasa aliyu ga manya a wani cikin na wani manya maguji ke nema akwai wani maguji a cikin ku ne sai ya rasu ko mu fafata da shi ne ce a fafata ce to ku dale kai dan kawai ina ne ce dan garin kana ce to a za a ja layi anan aka ja layi ce. da muka fafata daga nan zuwa madina da nisa kamar yanzu ne a ce daga nan zuwa kano suka fafata a ƙas to shi dai wannan kafi da jihar suke salama ne ya ma riga har yayi wanka daga cikin gidan ya fito na jiran mazala ko za su yi su sai ka shi ya zo na tuni shi wani ce ta kare ana gaya maka kana tafiya cikin akwai manya a wannan tafiya kana ana kana kana kana mutane haka ko zama zala yana da hakurin haka kuma akan gaya mai magana na shi ne domin da rukana ya ce mashi ni zan musulunta amma sai an dambe damben ne kuma ce a dambe kawai za a yi ya ce to ta yaya ya ce a ni ya aka ce to ga wani ya ce a da kai za a yi ya ce da ni kuma ba ka ganin shekaru na ya ce a yi lallai kuma lokacin rukana kowa sun shi ne kamar a ce champion na damben duniya da ce to shi kenan a shata sai na liya ce ka ba mu mu yi da ce a ya ce da ni za a yi sannan musulunta ana fara manzo Allah ya da shi daga sai kika kika sauri ne a bari ne abu abu a hankali a zana abu a hankali A ce mun Allah shi bai bari a shirya eh, ya sake sai da aka yi na uku kuma ga ta ya sa raƙuma ya ce to wallahi kai a guri ni yanzu wanda na kuma ba na ba ni yanzu ba da ni da ni ni kuma ne da na ce na sa ya ce na ba ka abinka inda kuma ne ka tafi da shi daga bayan musulunta to in yanzu ka yi da ka sa mishi talamatu an samu matsala sai a ce sunan yaron shi salamatu Allah ya sauki saboda haka wannan hasanan ne dan jamu ko annahu qala li abi huraira ma ayatu zalika yace ma abu huraira menene alaman wannan qala sai yace an tuqta al arham da kaga lokacin da matasa ke jagorancin duniya yara ne kanana to zaka ga an yanke zumunci Allah ya kare mu wa yuta'u al mubwi rudadde mala rudadde wanda bai da ajanda bai san duniya ba dan wanda ya san duniya ya san kariya za wanda ya dauka duniya wani zamani kaga bai ma san duniyan ba wanda bai san duniya ba shi ake mabiyayya rudadde bai san ma inda za shi ba kuma kuma shi ne shugaba kuma shi ake mabiyayya kaga sai abin da Allah ya yi wayo salmul shidu mai hankali wanda zai iya sa mutane kan hanya ko ya karantar da mutane sai a dauka shi wa malami bane sai samu mushiriki sai ce shine malami ya kama mutane da faduka ya cada karatu wannan karatu ne ka sai ya dagwalgwala shi sai can daga baya abun ya kasa fita saboda karatu tuka ne kowane yana da hancin shi kana ɗauko wani kara da wannan shi na samu matsala a yi hakuri sai mu tashi eh, hadisi na 60 da nawa mun kusa cinye goma na farko ba mu kai hadi na so a ce goma na farko mun samu hadisi 200 goma na biyu 200 goma na uku 200 to kaga ƙarshen ta dai abin da ya samu ala samun shi albarka hmm. na'am ciyarwa eh eh eh sun zalunci kansu Allah shirye su mutum ya ci da kanshi bai ci da iyalan shi wato ya zalunci kanshi yawwa eh haka ne wa mutum ya dauka bari ya je shi ya ci mai kyau sha mai kyau an ce sai na ci sannan za su ci ko kuma ya zaɓe abinci mai amfani sai ba su mara amfani wannan ya zalunci kanshi an gano wannan ko kuma idan yake sai rayuwa hakuri ake kawai kakan faɗi magana ne da abin da ka faɗa wani fana na shi ba haka zai yi ba kullum ma wazin ne yi ake yi ai amma mutane ka rasa koya wani hali suke ciki oho an gano nan ko a yi a rediyo a yi a jarida a yi a ina ne a yi a ina ne bayan allah sai fafata suke ana ta karanta kuma don allah ake karantawa ba kuje ake biya ba amma sai ga ya gagara sai ga aiki da shi ya gagara ko kuma lokaci basira ce ba ta zama ko karatun ne allah ke hanawa sai dai a jiye ki zama oho Allah ya kare mu daga jaraba a wannan yanayi na gari da muka fara samun muka wato alaman damuna ke kara bayyana jiya an samu ruwan sama Allah ya shayar da mu ruwa mai albarka Allah ya sa za mu shiga wannan damuna da kafan dama cikin nasara kuma Allah ya fahimta da shugabanninmu su janye mana waɗannan tsare-tsare saboda amfanin gona an ba ba fara shi ne shi da wuri ba akwai matsala kuma kowa da irin karfin shi wani ba tun iya rinka taron a hankali a hankali a hankali wani zai ga in an mashi tun lokaci ba zai iya aikin kirki ba da maganan kai taki gona da sauransu Allah ya haskaka musu ya zama sun janye mana koda daga safi zuwa la'asar ne ko da kwana biyar ne ko kwana shida ko duka makwanakin saboda wanda suke da halin zuwa gona su samu su ji Allah ya haskaka musu wannan in Allah ya haskaka musu suna kwance addu'an nan kawai suna kwance sai su ji a cikin kirjinsu ya zo ba ma sai an gaya musu Allah ya haskaka musu wannan su gane a sauƙaƙa mana al'amura mutane su je su gyara gonaki a sharan gona a kaza wannan da ƙarfin da kowa rakurar lokaci ne aka ce an saki komi zai haro ya shuka ya komi wani ko ɗarurorin da yake a hankali a hankali shi ne za ka kafin lokaci ne sai gaya abu mai faɗi an gane wannan ko Allah ya haskaka musu ya haskaka mana baki daya wannan wannan damuwoyi da ke wannan ƙasa da duniya baki daya Allah ya kawo mana ƙarshen shi shugabanninmu Allah ya taimake su akan daidai Allah ya kame hannunsu daga zalunci haƙoƙinmu da ke wuyan su Allah ya ba su ikon saukewa mai martaba sarkin zazzau Allah ya ba shi lafiya Allah ya sanya mu zuriya albarka shugabanninmu na wannan unguwa Allah ya saka musu da alheri Allah ya sanya mu zuriya albarka jagororin wannan masallaci Allah ya saka musu alheri Allah ya sanya mu zuriya albarka ya Allah ga mu gare ka mu muna tawassuli da wannan karatu da wannan yanayi na azumin wata Ramadana Allah ka sanya mana albarka baki daya Allah ka sanya mu zuriyar mu albarka hanyoyin samu da aksari aka samu matsala masu sana'o'i da masu kasuwanci da masu aikin kwadago an samu matsaloli aksari Allah ka yalwata Allah kuma ka ba da yadda za a yi Allah ka ba da yadda za a yi kuma wata ramadana kamar yadda limamin ya ya nasiha tsakanin da Allah a lura rana ta yofa an kai an gama an cinye rabin azumi duwan wanda Allah ya mai tsawon shekaru ya kwana ya kai rana ta azumi ya kari kamar gobe misali juma'a ce ka dauke ta juma'a ka yi adonka ka sa turaren ka ka hidindimin ka bakin gurgudu da za ka iya yi abubuwan da ba a da ba kake lungunan da ba a takura ka ba kana iya sallah da sauransu a saki jiki a yi mutum ya saki jiki ya ayyukan ibadan shi Allah ya ce mu ke mu kada ka dauka shan takewa za a yi wallahi shan takewa ma sai kara ci gaba ki sai kara ci gaba shan takewa ki sai kara lalacewa ake to kagar lalacewa ne yawa kuma haka musiba ce da haka misali gobe juma'a ce ka san juma'a ce juma'a kuma irin tara mazan ma kai abinda zaka iya yi bakin gurgudu da Allah ya mai tsawon rai ya sake kai wata juma'a azumi an gama hawa gangara ake yi inda yara an gama na marmari na wuyan ma ya ƙari don gangara ake yi saboda ka mai ta'ar mai dage da ayyukan ibada bakin gurguru mai ta kuma addu'a Allah ya sauke mana al'amari shikenan amma an ba Allah ne sauke maka mutu da maka kuma mai ta roƙon Allah ya ya bamu ilimi ya bamu fasaha ya bamu ikon gane karatu da yake da karatu to da ya sai karatu kaga karatun baka gane shi ba baka gane shi ba amma kana addu'a sai Allah ya gane da kai kuma ya baka ikon aiki ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين Gracias.